أحبتي في الله إن هذه الدنيا ليست دار قرار بل هي دار ممر فما أحقر شأنها وما أهون قدرها خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد صفوها ممزوج بكدرها وحلوها ممزوج بمرها أولها أناع وآخرها فناء إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة لذاتها فانية وتبعاتها باقية حلالها حساب وحرامها إقاب سريعة الفناء وقريبة الانقضاء يخرب عمرانها ويموت سكانها جعلها الله كفاتا أحياء وأمواتا تذهب بهجتها وتتبدد مسرتها وتبيد خضرتها ومع كل هذا أحبتي في الله فما أكثر من يميل إليها وما أكثر ما نميل إليها ونهواها ويغرق بعضنا في هواها ولا يفكر في عقباها أيها الإخوة لقد بينت لنا نصوص الكتاب والسنة حقيقة الدنيا بيانا شافيا وحذرتنا منها تحذيرا باقيا قال عز من قائل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تعدل إن الله جناح بعودة ما تقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وعن أبي هريرة مرفوعا ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما رواه الترمذي أيضا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أتك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب هذا بدرهم فقالوا ما نحب هذا فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به يا رسول الله قال أتحبون أنه لكم قالوا لا قال لهم ذلك ثلاثا فقالوا والله لو كان حيا لكان عيبا لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه الإمام مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحبتي في الله الآكل الآكل يا ترى من كان على بصيرة من أمر الدنيا ولم يبتر بغرورها وحذر نفسه وقومه منها كما قال مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم أخرجه البخاري عن عمرو بن عوف المزني وفيه قصة معروفة في قدوم أبي أبيدة ابن الجراح رضي الله عنه من البحرين بأموال الصدقة وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه قال الدنيا خدرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة واعلموا أنها غير تاركة أحدا إلا من تركها ذكره الطبري في تاريخه وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال الدنيا أحلام نوم أو كذل ذائل وإن اللبيب بمثلها لا يخدأ أيها المسلم أيها المسلمون لا تكونوا ممن استحكمت الدنيا قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه أولئك الذين انغمسوا في شهواتها وهلكوا في ميدانها وغرتهم الحياة الدنيا ورضوا بها واطمعنوا إليها وتركوا قول الله تعالى وتذكروا قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب فالمسلم تكون نظرته للدنيا نظرة متوازنة متكاملة فإدراكه لحقيقة الدنيا لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الدنيا أو تحريم ما أحل الله فالمؤمن مأمور بعمار الأرض ومباه له الطيبات من الرزق ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاء بما أحل الله من الرزق والطيبات من غير إسراف ولا مخيلة وما ورد من ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود به ضم الحياة بأثرها ولكنه ضم للأمل السيء والقصد الفاسد والركون إلى الدنيا قال ابن القيم رحمه الله الدنيا لا تضم لذاتها وإنما يتوجه الضم إلى فعل العبد فيها وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره وابتغاء مرضاته وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها انتهى كلامه بتطرف يسير من عدة الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله القائل كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa masu albarka mu sani da cewa wannan duniya ba duniya ba gidan tabbata ba ce wani gida ne na kan hanya zuwa komawa ga Allah maɗaukacin sarki sha'anin wannan duniya a wurin Allah sha'anin wani abu ne wulaƙantacce wani abu mara daraja wani gida ne wanda Allah ya tsara shi wanda yake da fitintunu masu sabuntuwa har kullum wanda yake da matsaloli waɗanda ba za su kirgu ba duk wani daɗi a cikin duniyar nan za ka same shi cewa yana cakuɗe da wata wahala ko wata wato rigima haka nan duk wani abu mai zaƙi a cikinsa za ka tarar cewa a duniyar nan yana cakuɗe da wani abu mai ɗaci farkon duniya rayuwa ce ta wahala da faɗi tashi sannan ƙarshen ta kuma abu ne mai ƙarewa. wannan duniya a duk tana ta fuskanto bawa ko duka fuskanto shi da yaudara da makirci sanda ta juya mushi baya kuma za ta yi mushi ainihin wato a za ta sa shi cikin fargar daji da cikin damuwa da nadama daɗinta daɗi ne mai ƙarewa. sannan sakamakon da ke biyo baya sakamako ne wanda yake ba shi da iyaka abin da ke cikinta na halas abubuwa ne waɗanda Allah zai mana hitabi akan su ranar alkiyama sannan abin da muka aikata kuma na laifuffuka da saban Allah waɗannan kuma ba sa tafiya ga banza sai mun biya sakamakon su kare wacce lokaci ne kankani sannan kuma tana da saurin juya baya ita duniya wani tsari take da shi wanda sai ta raya mutum sai ta kashe shi sai ta ɗaukaka shi sai ke ƙasa da shi Allah ya sanya ta ta zama matattara ta masu rai da matattu Allah ya sanya ta ta kasance wato walƙiyarta da ƙyalƙyalinta abu ne mai wucewa sannan daɗinta mai ƙarewa sannan kuma yata mai bushewa ce amma duk da waɗannan bayanai duk da waɗannan siffofi da muka sani na duniya za ka tarar cewa muna da matuƙar san duniya muna biye mata muna kwaɗayinta muna ƙaunarta wasu ma daga cikinmu sun nutse cikin al'amarin duniya ba sa tunanin ƙarshenta ba sa tunanin Allah ‘ya'yan wa masu albarka nasoshi da yawa a cikin alƙur'ani mai girma da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sun yi mana bayanin haƙiƙanin duniyar nan bayani ta sun kuma tsoratar da mu tsoratarwa wanda yake tabbatacce don mai taka tsantsan da ainihin wannan duniya wadda ke mai haɗari ubangiji yana faɗa mana a cikin sautul hadidi faɗinsa cewa ku sani cewa wannan rayuwa ta duniya babu abin da ke cikin ta sai wasa da sharholiya da ƙyale-ƙyale da fariya tsakankaninku da kuma takara akan yawan dukiya da yawan ‘ya'ya. Allah ya ce misalinta ya yi kama da misalin yabanya wanda ta tsoro ta yi koriya shar ya zama manoma suna kallanta tana ba su sha'awa bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai kuma wannan yabanya ta bushe sai ka ga ta koma faɗi-faɗi daga baya ma ta lalace ta zama diddiga wadda ba ta da amfani ba ta da kima Allah ya ce wannan shi ne misalin duniya Allah ya ce a lahira kuma mu sani da cewa akwai azaba ne raɗaɗi ga kafirai sannan akwai gafara da rahama Allah da yaddarsa ga mumini Allah ka samu cikin su Allah ya ce wannan rayuwa ta duniya ba komai ba ce illa wani ɗan ƙanƙanin jin daɗi wanda yake rudar da mutane ubangiji ya sake faɗi a cikin sautul fatir da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqq haƙiƙa alƙawarin Allah na cewa wannan duniya sai ya tashe ta wata rana wannan alƙawari fa gaskiya ne Allah ya ce fala ta gurran na hayatu duniya kar ku bari wannan duniya da rudin da take yi da rude ku wala ya gurran lakum billahi kar ku bari ku shiga cikin rudu game da al'amarin Allah al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga sahabi Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce da a ce wannan duniya tana da daraja a wurin Allah kamar darajar fuffuken sauro da haka ne a wurin Allah ko da kafiri ba zai ji daɗi ko da kurɓar ruwa makwashi ɗaya a duniyar nan ba abin da ya sa Allah ya ban mutane suna abin da suka ga dama a duniya kafiransu da fasikansu da muminansu saboda a wurin Allah ba ta da wani matsayi ba ta da daraja ita wannan duniya amma kaga aljanna da take da daraja a wurin Allah to Allah ya haramta ta da kafirai da munafikai Allah ta tsare haka nan har ila yau al-imamu tirmidhi ya sake ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan duniya a wurin Allah tsinanniya ce abinda ke cikin ta ma a wurin Allah tsinanne ne in banda ambatan Allah duk abin da ke da alaƙa da ambatan Allah wato ibadoji da sauran ayyukan alkhairi sai kuma malami mai karantar da ilimin addini sai kuma ɗalibi mai koyon ilimin addini waɗannan su kaɗai ne ababe masu alkhairi a cikin wannan duniya har ila yau al'imamu imam muslim ya rawaito hadisi daga sabi jami'ar bin Abdullah yake ba mu labari yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta gefen wata kasuwa a Madina sai ya ga wata gawa ta ɗan ƙanƙanin ɗan akuya Ƙaramin ɗan akuya wanda ba a jima da haifarsa ba sai ya rasu wanda yake da kunnuwan shi a tsage da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan dabba sai ya sa hannu ya taba ta ya dauke ta sannan ya ce wa sahabbansa a cikin ku wa zai iya siyan wannan dabbar Ko da da dirhami daya suka ce wallahi ba za mu iya siya ba yace to wane ne a cikin ku da an ba shi kyauta zai karba suka ce me za mu yi da ita ya manzon Allah abinda ta riga ta mutu suka ce to ko da ma tana da rai wannan yar akuya wanda kunnanta yake a yage ba wanda yake son irin ta ba ta da daraja babu wanda zai karba ko an bashi kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun ga wannan yar akuyar na rantse muku da Allah matsayin duniya a wurin Allah bai kai matsayin wannan yar akuyar ba a wajen wannan hadisi yana cikin sai musu so da ka yan uwana masu albarka lalle mu kasance masu hankali masu lura masu basira game da sha'anin duniya kada mu rudu da ita mu san abin da ya kawo mu mu yi abin da ya kawo mu kuma mu tsoratar da kanmu daga rudaninta mu tsoratar da mutanenmu da ke kusa da mu daga rudaninta kamar yadda Allah ya ba mu labarin wannan mutum da ya yi imani cikin mutanen fir'auna cikin sosu gafir da yake cewa ya ku mutane na lalle wannan rayuwa ta duniya jin daɗi ne ɗan kaɗan lahira ita ce gidan matabbata haka nan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi yana ba mu labari yana cewa ba na jiye muku tsoron talauci sai dai ina jiya muku tsoron a shimfiɗa muku duniya idan kuka same ta sai ku rudu da ita sai ku fara gasa a kanta sai ku je ku halaka a kanta kamar yadda magabatan da suka gabace ku suka halaka wani hadisi ya zo tare da wata kissa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki sahabi ne suna ala'u al-habrani radiyallahu anhu zuwa wata ƙasa da ake cewa bahrain daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika abu ubaida ibn al-jarrah radiyallahu anhu ya je gun wannan gwamna ya anso kudaden zakka sai ya zo da su cikin dare ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kudade ne masu tarin yawa asubahi na yi mutane suka ji labarin an kawo kudade masu yawa sai suka cika masallaci bayan an yi da sallah kuma suka ƙi tafiya suka tsaya suna jiran abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika manzo Allah ya ga irin yadda suka su da san abin da aka kawo sai murmushi yace hala kun ji labarin abin da aka kawo na dukiya ne suka ce kware ku ya manzo Allah yace kwantar da hankali. zan ba ku zan ba kowa abin da Allah ya ci shi ba zan rike komai a ciki ba shine sai ya ga musu wannan hadisi yake ni ba na ji muku tsoron talauci na fi jiye muku tsoron duniya da arzikin da ke cikinta wanda idan Allah ya shimfiɗa muku arziki kamar yadda ya shimfiɗa wa magabatanku za ku fara gasa da jayayya akan duniya kamar yadda suka yi gasa da jayayya akan duniya ku fara takara akan duniya kamar yadda suka yi takara akan duniya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai ku halaka kamar yadda suka halaka Allah ka tsare mu har ila yau sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da ya hau hannun halifanci bayan kashe sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda al-Imam Tabari ya rubuta a cikin tarihin sa ba ta farko da sayyidina Usman yayi a cikin ta ne yake jawabi yana cewa wannan duniya tana da kyalkyali na banza kuma an sanya wa mutane kwaɗayinta kuma da dama daga cikin mutane sun karkata zuwa gare ta yace ina jan hankalinku kada ku karkata zuwa ga duniya kar ku amince da ita domin ba abin amincewa ba ce kuma ku sani cewa ita duniya ba ta kyala wani mutum ba ta fita daga lamarin wani mutum ba ta fita daga sha'anin wani mutum sai wanda ya fita daga sha'aninsa haka nan alhassan basari yana faɗi yake cewa lallai wannan duniya ta yi kama da mafarki ne na mai bacci kana cikin wani mafarki ne daɗi ka farka sai ka ga ashe mafarkin ba yi da tabbas ta yi kama da inuwa wadda ke gushewa kana zaune cikin inuwa idan rana ta ƙara tafiya sai wannan inuwa a neme ta a rasa sai malam hasan basari yake cewa lalle kuma mutum mai hankali baya yadda irin waɗannan abubuwa su yaudare shi babu mai hankalin da yake yaudaruwa da abin da ya gani a cikin mafarki ko kuma ya yaudaru da inuwa wata ke gushewa ya ku musulmai ku kasance masu ainihin wato hankali da tunani da kallon duniya da yadda ya kamata ba tare da ruɗuwa da ita ba mai hankali a cikin mutane ba ya bari ta ruɗe shi kar mu kasance daga cikin waɗanda suka nutse a cikin san duniya da biye ma sha'awa-sha'awanta waɗanda suka ruɗu da ita waɗanda suka miƙa rayuwarsu gare ta suka natsu ko da yaushe mu dinga tana faɗin Allah da yake cewa man kana yuridu harsal akhirah wanda yake son lada da rabon lahira Allah ya ce nazid lahu fi harsi za mu ƙara masa lada da rabon lahira ومن كان يريد harsar duniya, wanda ko ladan duniya ya dame shi da ufihi ha, in mun so sai mu bashi daga duniyar amma wa ma lahu fil akhirati min nasib wannan bashi da rabo a duniya lahira gabaki daya Allah ka tsare kayan wa masu albarka hakika wato shi musulmi kallon da yake ma duniya kallo ne na natsuwa kallo ne na hankali wanda zai sa ya san cewa ga abin da ya kamata ga wanda bai kamata ba a wai ana cewa ya guje wa duniya irin yadda kiristoci suke yi su yi ruhubaniyanci ko ya cire kansa daga cikin rayuwa ko ya haramta wa kansa abin da Allah ya haramta mishi ba ba abin da ake faɗi kenan ba shi mumini Allah ya umarce shi da ya raya wannan ƙasa Allah ya ba shi dama ya ci daga daɗaɗen abubuwa da suka halasta Allah ya ba shi dama ya tashi ya nemi arziki na halas Allah ya ba shi dama ya amfana da abubuwan da Allah ya halatta a duniyar nan na abinci da sutura da abin aure da mazauni da abin hawa da makamantansu Abin da aka hana shine almubazzaranci da aka hana shine alfahari da jiji da kai da aka hana shine biye wa duniya Abin da aka hana shine cin haram a duniya wanda dai ya kalli nassoshi da suka zo game da tsoratar da mutane game da duniya zai ga cewa ma'anarsu shi ne ana hana mu mummunan aiki ana hana mu mummunan manufa ana hana mu kuma karkata zuwa kafiriya al-imamu ibnu qayyim Allah ya gafarta masa a cikin littafin sa mai suna udatu sabirina yana magana akan wannan matsala yake cewa ita duniya ba a zarginta a karankin kanta sai dai zargi yana tafiya ne zuwa ga bayi waɗanda suka karkata zuwa gareta, waɗanda suka mai da ita ita ce madawwamarsu idan ka kalla da kyau yace zaka ga cewa duniya ai a nan ake neman lahira duniya ita ce gonar da ake shuka abin da za a amfana da shi a lahira duniya a nan ake imani a nan ake sanin Allah a nan ake ƙaunar Allah a nan ake ambatan Allah a nan ake neman yarda Allah duk abin da ‘yan aljanna za su samu ranar alkiyama na ni'ima ta yarda Allah to abubuwa ne da suka shuka su a nan duniya kaga kenan ashe akwai aikin kirki da zaka yi a duniya wanda zai amfane ka gobe alkiyama ubangiji madaukakin sarki yana faɗa yake cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid wanda ya nuna cewa shi duniya yake so don muka so ga dama sai mu bashi abin da yake nema ga wanda muka ga dama da allah lahu jahannama yaslaha sannan kuma sai mu tashi a cikin jahannama zai shige ta madmuman yana abin zargi abin Allah wadai madhuran yana korare daga ni'imar Allah Allah ya ce wa man arada al-akhirata wanda ko ya nufaci lahira wa ta'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min yayi aikin lahira da imanin sa Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wadannan ayyukan su ababan yabawa ne kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i Allah ya ce kalli yadda muke ƙara wa kowa abinda muka ga dama su wannan da waɗancan min ata'i rabbik daga kyautar ubangijinka kuma kana ata'u rabbika mahzura lalle kyautar ubangijinka ba abin hanawa bace Allah ya ce undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka kalli yadda muka fifita mutane tun a nan duniya walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila to abinda ke lahira na bambancin mutane yafi wanda yake duniyar nan yadda a nan duniya Allah ya wasu da arziki wasu da sarauta wasu da ilimi wasu da shahara wasu da ƙarfi wasu da faɗa aji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 واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن والحروب والشدائد والمهن اللهم أعد علينا الأمن والاستقرار في بلادنا ومن أرادنا وأراد بلادنا بخير فرد كيده في نفسه يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين وعين المجاهدين والمرابطين وفك أثر وفك أثر المقطوفين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأهزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون